gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirin yau da gobe da wannan maraice na ranar Litinin 17 ga watan Yunin shekarar 2019 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da 31 da kuma ta yanar gizo a voahausa.com A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi masu gabatarwa Maryam Dauda tare da ni Amina Buhari Auna. kowace ranar litinin shirin yau da gobe a kan mu'amala ne da zamantakewa a shirinmu na yau za mu duba batun irin takurawan nan da wasu mata ke ganin maza na yi a gidajensu musamman ta fannin zuwa zumunci makaranta ko aiki to ko me maza za su ce game da wannan batu matarsa mutum yana ɗaukan mataki ne akan matarsa iya gwargwadon yadda ya fahimce ta misali ana samun su da yawa wani zaki gani bi matarsa bata cika fita ba to a lokacin da ya zo kuma ya bata izinin tana fita tana hulɗa da mutane hakan nan to sai ga kuma ta zo gida ta dawo da wani hali. Muna tafiya da ƙarin bayani a wannan zaure na muhawara inda duk mata da maza suka ba da gudunmuwarsu. Kafin ku ji duk waɗannan za mu kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai ku biyo mu duk domin jin wannan a cikin shirin yau da gobe. madalla da farko za mu fara da amsar tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook inda muka ce wasu maza na hana matansu zuwa wurin aiki ko yin sana'a ko zumunci me kuke gani ke janyo irin wannan takurawar ga yadda kuka amsa tambayar ta fito ne daga Yakub Musa ya ce ba takurawa ba ce gyara kayan ka baya zama sauke mu raba. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Buhari Muhammad shi kuma ya ce rashin kama kan matan. Comrade Kankangi ya ce Assalam ni dai a gani na hakan rashin bawa mata yanci ne kawai. To Maryam sai kuma amsar Aliyu ɗan Hausa Gwammaja shi kuma ya ce mazan da ke hana matan su zuwa wajen aiki abin da ya sa shi ne saboda yadda matan suke sakin jiki da mazan da ba nasu ba a wajen aiki. Sai kuma Safiyan Idris ya ce cewa zargi ne. To Albashir Yakub Yakub kuma ya ce karamcin aminci. Sai kuma Alhaji Kabiru Highlanders ya ce yau da gobe gaskiya wasu matan ba su da amana shi yasa za ku ga ana hana su zuwa irin waɗannan wuraren da kuka lissafo. Da fatan mata za a riƙa tsoron Allah ku tashi lafiya. To sai kuma amsar Musa bin Musa shi kuma ya ce ya danganta da yadda mijin ke kallon matar tasa wata bata da kamun kai idan ta fito daga gidan ne amma wani kuma zarginta yake yi kamar yadda bai yarda da kansa ba sai kuma ibrahim hussaini sloga ya ce shi namiji yana da kishi hakan yasa suke hana sa aiki ko zumunci da dai sauransu to sai kuma amsa na gaba daga muhammad isa ubandoma shi kuma ya ce ba takura ba ne mata da kuke gani rauni gare su yanzu hankalinta zai gushe ta fara shirme da wani ko ta fara ma jijji da kai saboda ita ma tana samun kuɗinta don haka ba lallai ne ta ma biyayya ba hmm. sai kuma lukman ibn murtala Allah ya ce a gani na idan dai da yarjejeniya me zai hana amma ni ba zan iya auren matar da ke aiki ba. Fiya. To daga karamar hukumar mashina kuma Zainab Barista Cole ta ce mana salam filin yau da gobe kishi ne yake sa wasu maza suke hana matansu zuwa wajen aiki ko ziyara. Shi kuma Imam Yahaya Soja Wuba Adamawa ya ce salam yau da gobe shi mijin bai yarda da kansa ba shi ne yasa yake hana matarsa ziyara da ma aikin gwamnati ko wani abu mai kama haka. To kuma ya za mu kammala da amsar fa'iza dan juma ladan inda ta ce zargi ne kuma da tunani in ka kyale ta daga baya za ta zo tafi karfinka wanda kuma ba haka bane in aka ga mace ta fi karfin namiji to shine bai sauke haƙƙin shi ba na gode ku tashi lafiya to mu ma mun gode da waɗannan saƙonnin ko amsoshin a ci gaba da turo mana. zamanin yau wasu mata na ikirarin cewa wasu mazajen na takura musu ta hanyar hana su zuwa makaranta ko aiki ko kuma yin sana'a ko ma zuwa zumunci a nasu bangaren su kuma maza ta yiwu suna nasu dalilin da ke sa su daukar wannan matakin zauren muhawarar mu na yau ya tattauna akan wannan batu a ƙarƙashin jagorancin wakiliyar muryar amurka aisha ma'azu Assalamu alaikum masu sauraron yau da gobe kamar yadda muka saba a zauren namu a yau ma muna tare da wasu baki wanda za mu tattauna a kan maudu'in wanda ya karkata kan takurawa mata ana su zuwa aiki ci gaba da karatu ne zuwa biki ne ko dai makamantansu domin tattauna wannan maudu'i za mu so mu ji sunayen waɗannan baki namu sunana Aisha Hayatu sai kuma Muhammad Awal Ibrahim. Zan so in fara da kai kasancewar maza ne suke aikata wannan takurawa. Da so da yawa za ka ga namiji baya so matarsa ta fita aiki ko ta fita daga cikin gida ta yi wani abu. Me ke sanya maza yin haka? Tsoro suke ji ko kuma menene dalili? Eto eh akwai hakan sannan kuma akwai dalilai wanda muke ganin so da yawa shi maza ke kulawa don yadda suke gudanar da harkar yayansu. Barin yi miki misali, kin ga yanayin mu na Najeriya kuma in ce matan mu na arewa mazajen da yawa da ga akwai tsoron exposing barin mace ta fita ta yi hulɗa da wasu a waje yawa kaman gani suke hakan nan yana iya sawa misali ta je ta koya wani abin wanda zai iya zuwa ya haifar da wani matsala a cikin gida idan na fahimce ka ba su amince da hankalin mace ba yawa wannan ɗaya ne daga cikin dalilan wasu mm. mazan mm. kenan san mutum yana ɗaukar mataki ne akan matarsa iya gwargwadon yadda ya fahimce ta misali ana samun so da yawa wani zaki gani bi bai matarsa bata cika fita ba to a lokacin da ya zo kuma ya bata izinin tana fita tana hudda da mutane hakan nan to sai ga kuma ta zo gida ta dawo da wani hali eh wanda sai su karkata mata hankali misali hajji aisha zan so ki so ga bakin ki a ni dai a tunanina mata sun ka sun kasu biyu akwai waɗanda suke da ra'ayinsu na kansu da wani ra'ayin wani ba zai rinjaye su ba akwai waɗansu kuma da ra'ayin waɗansu za su iya rinjayen to amma akasari yawanci idan aka ce mace maza suna da ra'ayin sai su ga mace dai aka ce mace sai a yi sai a yi mana jimla ɗaya sai a ce to kowa kawai zai kasance ra'ayin wani zai iya shafan nashi ko kai mm. canja masa ra'ayin shi to inganci yawanci abin da su suke gudu kenan. To ban da haka wa'in suna zaton cewa ai yin haka da maza suke yi yana da nasaba da 'yancin kai da mace idan ta samu kuma tana da kudaden da take juyawa da kanta ba za ta mishi biyayya ba za ta mishi rashin kunya da dai makamantansu. to aikin do in ci ana samun yaran haka so da yawa wani za ki ga misali ya ya gwada barin duka misali ya taba auren wacce dama misali tana daina karatu ya wargwado kuma wasu abubuwa dai na rayuwa ba su same ba ta same su ta yadda misali kwatankwacin yadda za ta iya intimidating mutum ba misali kuma ya da wata side ya samu ilimace wacce Allah ya mata hali ga karatu ga ilimi ga to misali hakan nan experience din da ya samu in that regard zai iya zuwa shi yana ba abokai ma labari wanda hakan yana iya haifar musu su gidan su sa matakai don gudun irin hakan eh auku haka to amma yin haka ai kamar yana da nashi na kasu da yake haifarwa a cikin zamantakewa na aure ko zamantakewa aure sosai a gani na duk da na farko na ce mata sun kasu kashi abin ai ai mace da za ta fita yawanci matan da suke fita su samu. mace kafin nan in ta samu abu ta tunanin kanta sai ta yi tunanin mutane da yawa yawanci in ba iyaye ba ta yi tunanin miji ta yi tunanin ya za so akasari za ki ga yawanci abin da suke samu in ka duba arewa ne abu kuma mace da miji ya batta suka samu wannan fahimtar da juna mazan ma fi sabilillah in za su yi adalci za su akasari za su gaya miki abin da take samu in bai kara musu ba ya taimaka musu kuma ya taimaka wa kowa da yake karatu. Eto, eh na yarda da hakan amma akwai abin da nake so a duba. Kin san so da yawa wasu matan suna misunderstanding takura da kuma kula misali wata idan shi mijin nata yana da kula sosai ɗalibai so wani abin da zai zo ya shafe ta a waje da kind of pressure da shi ke fesin a waje saboda kaunar ta da yake yana kokarin yi rike ta da kyau to wasu matan suna misinterpreting irin wannan suna gani takura ne misali to bari mu dan tabo batun dai ita haji Aisha ta magana zuwa aiki duk abin da mace ta samu yana karewa ne akan iyalinta kafin ma yi tunanin kanta to mu kaddara matan nan tana da iya gwargwado ta yi karatu mm. za ta iya fita ta samu daro mm. kuma shi mijin nan shi ma yana iya gwargwado mm. amma abin da yake yi baya wadatar idan matan nan ta zauna a gida ta ga an yi asarar wannan abu da za ta iya shigowa da shi idan kuma ta fita za a samu ƙari ko ba haka ba mm-hmm. to amma ai abin da ki yi la'akari da shi shine wasu suna taimakawa misali gurin samun yiman mai gida taimako ta ɓarin da kika yi bayani a kai yanzu mm. amma kuma yana creating problem in another we eh a wani fannin sai ki ga so da yawa tana zuwa in an karba albashi tana yin wasu abubuwa da gaskiya a da shi bai zai iya yin su ba ana taimaka a gurin amma so da yawa kuma sai ki ga ana samun rikice rikice ni ne ta ce tana da mitin mitin din kuma misali shi lokacin da za a je mitin din nan bai kwanta mai ba eh sannan akwai irin mutanen da tana mu'amala da su wanda ko addinance misali bai halatta ba to akwai abubuwan da ya kamata dan duk abin da mutum zai a rayuwa idan ya ci karo da abin da addini ya shimfiɗa maka addinin ka ya shimfiɗa maka bai kamata a ce ka goyi bayan shi ba to so da yawa wasu saboda rashin isasshen ilimin da za su iya ba matan bayanin hakan misali ko kuma rashin hikima yadda za su iya matan bayanin ko kuma taurin kan matan ka ba ta ilimin <laughs> to ana samun haka to ta ba ta ilimin bayanin da nake shine so da yawa wasu mazan ba hikimar da za su iya ma matan bayani ta gane manufarsu akan haka to ita mutum sai ta zo tana ganin ka ba ta fara wata ta yi wani tambaya mai muhimmanci na tambayar tana da muhimmanci eh ta ce maka ta <laughs> ba ta ilimin eh to idan yanzu a zama mata kewan mu na aure na ka ga yawanci eh. an yi auren ana azumin ta zo da ilimi ta zo da ilimin nan kuma ba kowa ba ne ya san inda ilimin na ta to yanzu ga nauyi ya ɗauro a kan shi ya koya mata ya nuna mata abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba amma baka idan baka nuna mata ka batta kuma tana wannan lalle lalle dole ne za a samu matsaloli don rayuwar yau da gobe sai Allah kuma zuwa aiki zuwa wurin karatu zuwa wurin mai ai mata iyayenmu da su suna kuma in dai ka san kana da fahimta akwai limit inda akwai dai iya matakin da zaka tsaya ka san ka san dai wannan ba za ka iya wuce wannan ba wannan za ka wannan ko akwai aikin da za ka yi ka san eh wannan ne iya aikin da zan iya wannan ne iya abin da ba zan iya to amma in ba ilimin nan fa akwai matsala don dole ka fahimci ilimin ta fahimci ilimin. Ta haka ne ma 'ya'ya za su samu tarbiyya. 'Ya'ya ma za su samu tarbiyya. Na yadda da wannan magana amma kin san shi ilimi daban aiki da shi kuma daban. amma sai a kwatanta dai ba da ilimi. Na yarda da magana ki. Ilimi ai shi ilmantar da mace abu ne wanda zan yi misali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ilmantar da mace kuma ya ilmantar da al'umma ne. You realize cewa shi ilmantar ilimi ga mace abu ne mai muhimmanci sosai. Amma kamar yadda nake nake bayani ilimi daban aiki da shi daban kamar da na ga amki mazaje wasu suna karantar matarsu ne kamar su yanke hukunci akan ko za su bari ta fita ko ba za su bari ta fita ba. To mu bar mutum aiki mu karkata kan batun zuwa asibiti ko kuma ziyara na dangi ko abokai ko zuwa biki na dangi ko na abokai. Wasu mazan suna takura wa matan su da ko a addinance ba a ce idan ka auri mace rayuwarta na baya a shafe shi ba sai dai ta dora bisa umarni kuma wannan ya danganta ga irin fahimta da ke tsakanin shi mijin da matan bari muke wani misali mace ce ta fita ta je biki ta je ta gan wani anko wanda wannan anko din misali kuɗin da aka ɗaura wannan anko din shi mijin bai da ƙarfin da zai iya sayan wannan kuma ta zo gida ta matsa lamba sai an siya misali kin ga yanzu hakan nan zuwa wannan bikin yanzu misali yanzu bai haifar da matsala ba saboda hakan zai iya kaiwa ga wasu matan kai inda a nan setin tsinmu na arewa ne wasu abubuwan ma idan kin ji abin sai ya baki mamaki akan ire-iren aje biki wani abun ya taso. To kaɗan amma ziyara tsegunta mai ba. Eh har da ziyara ka tsegunta mana kaɗan daga cikin irin waɗannan matsaloli da suke tasowa idan aka je irin. Eh, kin ga shi ne misali na na kamar maganan anko din nan ɗaya ana samun haka. Ana samun. Yawwa sannan bayan haka ana samun matsalar rikice-rikice. kai yanzu misali ka auri mata wanda ka san ba isasshen hakuri ne da ita sosai ba misali ba wacce take iya jure magana ba ne to tana iya zuwa gurin biki yanzu wurin labarai sai ki jirkici ya tashi a zo a ce maka wani kin ga ai abun kunya wannan misali ne shi ma daga ciki sannan bayan haka yanzu misali gurin da za ta je din wannan gurin maybe akwai security challenges misali mm. ko kuma hanyar bai da kyau akwai abubuwa da yawa da za ka duba kai abin da zai kare matanka should be your priority. yanzu kaga kai yanzu ka fitar da abin da ya kamata a ce ka duba ko ba haka ba amma wani lokacin ba haka ba akwai mai ra'ayi ba na son ziyara wanda idan mace ba ta dage ba baki ɗaya zumunci zai rushe da dangi na yarda zuwa wani ziyara ko ko zuwa wani gidan bikin ba alheri a cikin don abubuwan da mata ke ɗauka amma ba kowanne ba don yanzu eh akwai wani za zaki je biki ne dai ba za ki je ba amma don dai ki je ki gaida iyayenki ko ko ki je ki gaida kakanni ko ko wani ba lafiya ki gaida na bari amma akwai wani kuma da zai ce ba bikin ba ba asibitin ba ba komai ba babu kilan hmm. ya taɓa samun wani experience a baya da baya son abin ya maimaita kilan kuma halin macen ne halin oh. matan ne at that point zai sashi zai yawwa kin ga an dawo magana na kenan yawwa don mu mata wani lokacin zaki ga ra'ayin wani ko ra'ayin wata sai ki ga bace ta dauka ta zauna akan shi ba ta da nata ba ta da nata ra'ayi alhali kuma wancan ko a ce kawa ce ko ma wani lokaci ma yar uwa ce ita zai yi ita wannan shawaran da take baki fa ba shi bane ita take yi mazan kuma kala kala ne wani baya son komen shi a buɗe da sauransu yawa wani wani yana son shi kuma yawa bai mm. a musulunci kin ga shine daidai mm. ko ba haka ba to amma wayansu kuma kila akwai namijin da bai damu ba akwai wani kuma yana da kishi ya damu yawwa to amma kin ga mu mata mu yawanci ba ma fahimtar ko da ka san mijinka wani iri ne za ka zo ka yi ka kwaikwayi abin da suke yi idan ka kwaikwaya kuma ga wani zai je aka ce wani zai zai yi wani abu ya ba masa wani kuma zai sa eh, sauran ya sha kin gane ne na yadda da wannan malam kaga ina da dan abu ne da zan dan kara akan wannan magana kin gani zan yi miki misali ne da wata da mijinta ya dawo daga aiki sai zo ya samu kawaye a gida ana zaune da kawaye girki ba to yazo yaje ya ya zauna ciki matan bata ma kula ta ma tashi ta je ta sami shi mijin ba ta shagalce tana ta fira da to kin misali bayan haka wannan ya zo ya haddasa rikici a gidan nan da abun ya zo ba daɗi kwata kwata to kin ga wayannan matan da suka zo gidan nan daga baya shi mijin ya zo yana fushi da su yana ganin sun yi tarayya gurin zuga matansa. ko kuna makamancin haka to ire-iren abubuwa irin wannan ne isa wasu mazajen kiyaye matansu in dai kina gida da ni ni na san gaskiya zai yi matukar wahala a ce an samu wani matsala daga waje sannan in matsala tsakanina da ke a gida ne it will be very easy Me resolving din shi amma dan abu ya fara shigowa daga waje misali ana samun matsala sau da yawa To ma sauraro kun ji kaɗan daga cikin abubuwan da zauren ya tattauna a kai. A cikin saƙonin da muka karanto muku ɗazu wasu sun nuna cewa ƙyashi ne ke janyo irin wannan takwarar. To koyaya za a iya samun ilimin warware waɗannan matsalolin kafin ku je ci gaban tattaunawar zauren kuɗan shakata da wannan waƙar. la yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar zauren. Akwai wata wacce na sani ta ce tana aiki amma mijinta baya mata abubuwan da ya kamata ko ya je ta kawo mata ne? sai ranar da ya ga dama kuma duk abin da ya ga dama ya san irin rayuwar da take ciki kamin ya aure ta kuma da ya zo ya aure ta sai ya sauya A wannan kuma kuskure ne to da yawa mata suna gani kamar maza suna kyashin abin da za su samu ne shi yasa suke hana su fita wannan gaskiya kuskure ne kuma mummuna fahimta ne saboda kowane namiji da irin dalilin sa mazaje kala kala ne kamar yadda ta fara ce mata sun kasu kashi kashi to haka maza mazajen so da yawa za ki ga akwai ina kuke mata mazaje wasu su suke ɗaukar matan su masu je su aje filin taro ko kuma gurin aiki ko makaranta ko wani haka so ya danganta ga irin fahimtar da shi mijin yake da shi eh amma komai ana so idan za ka yi ya zama yana cikin ya bi shari'ar addini idan ka ga abu zai kauce ma addini gaskiya kuskure na taɓa zuwa wani ofis a nan a nan wannan kasar na wallahi abin da na gani a gurin gaskiya ni ya ban mamaki saboda an ce matan aure ne mijin ne ma ya aje ta a gurin kuma na ga ire-iren abubuwan yanayin eh, mu'amalarta da wanda ba maharraman wallahi abin ya bani mamaki kwarai to wannan yana daga cikin dalilai da maza suke bayan suke gudu na cewa ba sa so mata su fita su yi mu'amala da wasu a waje domin suna komawa su yi abubuwan da ba su dace ba na cin amana gaskiya so da yawa ni dai yana da kamar har tarbiyya na cikin babban abin da yake haddasa irin wannan kuma yanzu sai ki ga yadda kuma duniyar namu yanzu ya kasance sai ki ga abin iyayen ma wasu iyayen ma ba sa ma kokarin su nuna wa ƴaƴan nasu wannan ma ba daidai ba ne amma kuma idan ne muka duba rayuwar aure a musulunci mun san wa'annan duk ba abin da ya dace ba so kin ga wanda kuma ta fahimta ta sani ai koda da maza dubu ne zaki aiki kin san kiya iyakar da za so yanzu duk dai sani to akasari fa hajji aisha ki ga waɗannan mata idan fa addini ne za su koyar da kai ma kamar da zan je kenan magana na ilimi daban shari'a daban muhalli amfani kuma da ilimi shi ma da nashi muhalli to wasu suna gani cewa abokai su suke tasiri wajen sauyawa mata tunani kuma su sarrafa musu tunaninsu inda suke komawa su bar ainihin abin da ya kamata su yi su koma yin waɗanda kawai suka koma koya musu. So da yawa ana samu. Da kuma sam bin abin da yake yayi abin da mm. zamu abin da yake yi yayi wani abin in kai sai a ce maka a ah, wannan na gargajiya bari na yi abin da yake yayi suna mantuwa wannan abin gargajiyan fa shine in line with abin da Allah yake annabi amma kuma yin wannan da yake yayi in shine yake daukan mana. Barin ka miki misali daya da maza da yawa da naji suke kokawa kai shine yanayin yadda mata suke sanya tufafi a zamanin yanzu za ki ga matar da za ta je aiki za ta sanya sutura ta ɗauko mayafinta tukunna makamin a kai kan mayafi ɗinkin da za ta sanya a jikinta ɗinki ne da zai bayyana suran jikinta bayan ta san ta irin wannan ɗinki maimako ta nemi abin da zai killace mata al'auranta jinjin da bace ga baki ɗaya al'auran sai ta ɗauko gele ta yafa a kafaɗa da ba za ka A tunanin cewa wannan matar aure ba ce kin ga wannan na daga cikin dalilan da maza suke koka kuma in ka tambayi mata sai su ce ai mazan ake kulliya ai ko ke na mace wani wani irin shigan in kika gani ko ke na mace kina jin ne ko ke in kika sa idan ke ce mijin wannan in ba dai irin mazan da ba sa kishi ba dole dole fi sabilillah in mu faɗa gaskiya wannan ka bai yi ba bai yi ba fi sabilillah an dawo kan dai magana na ke a'a idan aka ce wai idan bera da sata to fa daddawa da wani ko ba haka ba duk da ana samun irin waɗannan matsaloli hakan ya dace hana mace zumunci da dangi hakan ya dace hana ta zuwa asibiti menene makawa ko kuma menene wasu irin hanyoyi za a bi domin magance irin wa'annan matsaloli da ka iya tasowa idan aka bar mace tana ta aiki ne asibiti ne biki ne da dai makamantansu gaskiya mafita ɗaya ilimi an dawo magana a aiki ilimi shi mijin to amma muna maganar wanne daga cikin ilimi ilimin addini ilimin addini ne ilimin boko ilimin addini ne ne saboda shi addini shi ne ya kunshi duk wani abu na rayuwar mutum shi ne kawai zai shimfiɗa maka guidelines a kan yadda zaka gudanar da rayuwanka to so da yawa idan kana da idan an samu mutum mai ilimi zai san don yawancin mazajen zaki ga wasu suna wasu abubuwan akan rashin sani ne shi bai san a ta ina ya kamata ya hana matarsa fita ba hmm. bai san a ta ina ya kamata ya ba ta izinin ta fita ba bai sani ba shi dai kawai ko ya sake ta fita gaba daya ko kuma ya ce a ba inda za ta je hmm. amma in yana da ilimi zai fahimci cewa wannan in na barta ta je guri kaza za a iya samun matsala kaza ko kaza ko kaza sannan wannan kuma ko a musulunce misali in je guri kaza ba za a samu matsala ba wannan musulunci bai hana ni musulunci bai ce min in hana matana ta ce aiki yawa ko kuma in ci misali ko kuma musulunci bai ce min in hana matana ziyarar yan wannanta ko na abu makamancin haka ba yawa idan mutum yana da wannan ilimin za ki ga bai sai zama yana irin wannan kurakuran ba Hajji Aisha ni na babban da ilimi fahimtar juna dan kuka fahimci juna fa za ku wuce wani matsayi idan kuka fahimci juna fahimtar nan zai sa abubuwa da yawa da zai zama ko na zargi ne ko na me ko na zaki ga an da wani na biyu kuma in dai har sai ta je din to ka kai ta ko ko ya zama kai ne ma shugaba ka ce ka ziyarci wani ba don komai ba dan ladan da za a samu a wannan in kai ne kake kaiwa ko ko kai ne kake sa ai abubuwa da yawa za a samu rage wayansu abubuwan da za a yi. Ai in yanzu na san ina son na je biki ba don komai ba don zan je na haɗu da wayansu da za su sauya min ra'ayi. Sai ka ce mun Aisha mace fita ne. Ai komai shedanci na dai akwai kana wurin dan dai akwai dai yawwa akwai abin da za a yi. In ya ire-iren haka ban hana ki ziyara amma zan kai ki zan kai ki mu je mu yi tare. Ladan ai tare. Sai mu samu tare ma. Yawwa za mu samu tare. Kin ga irin wannan ma za dan rage wayansu abu. Ai kai maganar ilimi ke ma kin yi maganar ilimi. an riga an baro an ce tun ran gini ran zane domin an riga an yi a wurin ba ilimin ko kuma an samu tangarɗa cikin ilimin mm. ta yaya za a yi a gyaro bangaren ilimi karatu za a koma yi yaya za a yi karatun da ana samun matsalar zari malami ko malama za a kawo ko kuma a makaranta za a kai domin kaiwa makarantar ma a shekarun baya an samu matsaloli da dama a eh, makarantu shi ilimi neman ilimi ba ga ita macen kadai nake nufi ba shi namijin da kansa yana buƙatar ilimi ilimi abu ne a rayuwa wanda continuously ya kamata mutum ya ci gaba da nema saboda bai karewa ilimi na addini idan ka nemi ilimi to gaskiya wanda yake da cikakken ilimi in zai amfani da iliminsa to akwai wani bangare wanda yake yawan tasiri a rayuwar mutane wanda shi zai iya kubuta wannan abu dan shi shedan hanyoyi da yake biye wa mutum ya raya wa mutum wasu abubuwa sai ki ga kamar da ta yi magana da zanta ce idan an samu fahimta tsakanin mutane akwai abubuwa da zaki ga ba ma tasowa shi shi dan yana amfani da abin da kake so ne cutar da kai so da yawa zai iya zuwa tsakanin mutane biyu ga fahimtan ga komai amma idan ba isasshen ilimi sai ki ga ya zo ya shigar da wani abu ciki a zo kuma a rikice a yi ta samun matsala kai namiji ne ta yaya namiji zai nemi karin ilimi duk da ya yi aure domin ya tafi da al'amuran zamantakewa tsakanin shi da iyalansa yadda ilimin addini eh. wannan mai sauki ne ga malamai da yawa ko ta ina yana iya zuwa ya samu makarantu in yana ganin ba zai iya shiga makarantu ba misali yana ganin shi ya girma akwai irin karatun da malamai ke yi a masallatai yana iya zuwa bayan haka ai hanyoyi da zaka nemi ilimi a wannan zamanin ya yi yawa sosai akwai in na fara lissafa sai yanzu gaskiya ina ganin sai akai gobe kamar yanar gizo kamar yanar gizo ke na jawabin aure lami da farko Allah ne gaba sannan aure na biye manzon Allah na biye ta uwa da uba ko suna biye To Aisha Ma'azu kenan da tawagarta mun gode. Masu saurare ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shi sai kuma gobe talatawar haka da izinin Allah mu dawo muku da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Levis Gresham da ta ba da umarni da injiniya mu na yau Mr. Voltec. Ni Amina Buhari auna ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ku huta lafiya. abin da uwar gida ta yi a je a faɗa ma mai gida sannan shi baya bincike ka san ba a kwana bakwai sai ka ga hasu mata hakuto daga nan kuma sai rabuwa ta zo shin bayan in rabuwa ta zo kiran amalanke naki ne